Jama'a masu sauraron sashen Hausa na Radio France International mu da sake saduwa da ku cikin wannan shirin namu na mu zagaye duniya tare da ni Garba Aliyu Zaria. Shiri da ke taɓo wasu kaɗan daga cikin muhimman labarai da suka wajaba mai sauraro ya sani cikin wannan mako mai karewa. cikin shirin namu za mu ji irin tsumin da aka yi a faransa saboda nasarar da 'yan wasan kwallon kafan kasar suka yi na cin kofin duniya da aka buga a rasha bayan da faransa ta lallasa kasar croatia a wasan karshe sai kuma mu taɓo dambarwar siyasar da ake ta yi bayan ganawar da shugaban amurka donald trump ya da takwaransa na rasha a helsinki za kuma mu taɓo irin bukukuwan da aka yi a kasar afirka ta kudu don tuna nelson mandela sannan mu shiga najeriya mu ji labarai daban daban-daban da suka dace a sani saboda haka sai a yi sauraro lafiya. Madalla kamar yadda na faɗi zamu ɗauko shirin ne daga ƙasar Faransa inda tsawon makon nan mai ƙarewa aka yi ta rugunsumi don ta murna ga 'yan wasan ƙwallon ƙafan ƙasar da suka ciwo kofin duniya bayan da Faransa suka zura wa 'yan wasan ƙasar Kuroshiya ƙwallo hudu da biyu. Ga Ahmed Abba da irin tarba ta kasaita da aka yi wa 'yan ƙwallon ƙafan Faransa a lokacin da suka isa birnin Paris. Da misalin karfe biyar na yammacin tawagar 'yan wasan 23 da shugabanninsu suka sauka a filin tashi tashi da saukar jiragen sama Rosy Charles de Gaulle na Faransa, inda jami'an kashe gobara suka yi musu tarbar girmamawa ta hanyar feshi da ruwa, inda daga bisani ministan harkokin wasanni tare da rakiyar jami'an ma'aikatan sufurin jiragen sama zuwa dandalin Champs-Élysées. to sai dai ga dubban magoya bayansu da ke jira a filin jiragen saman sun nuna takaici na rashin basu damar ganawa da gunayen nasu. Abin kai coli mun euh, jima a wannan fili muna jiran su domin euh, akalla euh, mu samu mu yi musabaha da su amma aka hana mu shiga kamata yi a mutunta magoya baya da ba su samu halartar wasannin ba da suke gida a nan Faransa. Bayan zagaye gari da suka yi tawagar ta isa fadar Elize inda shugaba Macron da uwar gidansa haɗe haɗe da baƙi musamman ƙananan yara fiye da dubu uku da aka gayyata a lambun fadar ta Irize suka tarbe su. Shugaba Emmanuel Macron ya yi musu godiya tare da kiran kada su canza takunsu. Ina miƙa godiya ta ga shugaban wannan ƙungiya da mai horar da su da kyaftin ɗinsu da ɗaukacin 'yan wasa da masu ɗaukar nauyin kulawa da su da 'yan uwa da dangi da suka taru a wannan lambu da ke wannan fadar na muku godiya da kawo mana wannan kofin na yi muku godiya da ƙara ɗaga martabarmu godiya da kuka kasance kawunan ku a haɗe ina roƙonku da kada ku canza don kuwa wannan shine faransa Daga batun ƙwallon ƙafa sai batun ganawar da shugaban Amurka Donald Trump ya yi da takwaransa na Rasha Vladimir Putin a Helsinki. Wannan ganawa dai an daɗe ana dakon ganin iri yadda za ta kasance. To yanzu haka dai sun gana, amma kuma ganawar ta bar baya da ƙura, saboda wasu kalamai da shugaban Amurkan ya yi da ke nuna goyon bayansa game da zargin Rasha, cewa ba ta yi kutse cikin zaben Amurka ba, duk da cewa jami'an tsaron Amurkan sun ce ta yi. Ga Nura Ado Suleiman da wannan rahoton da ya haɗa mana. Taron tsakanin Vladimir Putin da Donald Trump ya gudana ne kwanaki kalilan bayan da masu gabatar da kara a Amurka suka samu wasu jami'an diflomasiyyar Rasha sha biyu da laifin satar wasu bayanan sirri na jam'iyyar adawa ta Democrats domin taimakawa Trump wajen samun nasara akan Hillary Clinton. a zaben shugabancin kasar na shekarar 2016 bayan taron da suka shafe awanni biyu suna tattaunawa ne donald trump ya ce tabbas ya aminta da bayanan shugaba putin na cewa rasha ba ta yi kutse cikin zaben shugabancin amurkan ba bayanin na shugaba trump dai ya ci karo da wanda hukumomin leƙen asirin amurka suka fitar bayan shafe tsawon lokaci suna gudanar da bincike inda suka ba da tabbacin cewa ko shakka babu rashan ta sa hannu cikin zaben kasar kafin su gudanar da taron na kasar finland dai Donald Trump ya zargi hukumomin leken asirin Amurka da taka muhimmiyar rawa wajen haddasa taɓarɓarewar alaƙa tsakaninsu da Rasha. To duk bayan kalaman da aka ce Trump dai ya yi da ya ji caccaka ta yi caccaka. Nan take ya musanta cewa tuntuɓen harshe ne ya yi ko kuma ba a fahimci abin da yake nufi ba a lokacin da yake tattaunawa da takwaran nasa na Rasha. Har zuwa wannan lokaci dai batun na ta ɗaukan hankulan Amurkawa da kafofin sadarwa. Wani labarin da ya janyo hankalin duniya kuma shine batun karar da kasar Iran ta kai kasar Amurka saboda takunkumin da Amurka ta mulkaya mata saboda batun nukiliya duk da cewa manyan kasashen duniya sun cimma yarjejeniya da Iran din a shekara ta 2015 ga Zainab Ibrahim da rahoton da ta hada mana. Hukumomin kasar Iran sun bayyana cewa takunkumin da Amurka ta sake mulkaya masu bayan ɗage mata ƙarƙashin yarjejeniyar da manyan kasashen duniya duniya suka kulla da ita a shekarar ta 2015 ya saɓawa dokokin duniya A cewar kasar Iran, matakin da Amurka ta ɗauka na ranar 8 ga watan Mayu na wannan shekarar da ke maido da takunkumin ga 'yan kasar Iran da kamfanoninta ya saba wa yarjejeniyar da aka kulla da farko. Wannan a cewar Iran na nuna Amurka ta karya dokar Majalisar Ɗinkin Duniya na shekarar ta 1955. Ministan waje na Iran, Javad Zarif, ya faɗi cewa babban dalilin da ya sa Iran take kai kukanta ga Majalisar Ɗinkin Duniya shine ta janyo hankalin duniya cewa Amurka ta karya doka saboda yin gaban kanta wajen malkaya wa Iran takunkumi. Iran ta ce za ta ci gaba da mutunta dukkan yarjejeniyoyi da dokokin ƙasa da ƙasa. Wayoni Allah, wayoni ya ni Allah. Wayoni Allah, wani wani wayoni Allah. Wayoni Allah, wayoni ya nalsuwa mandela. Ni kuka ba ni yaba raina ya baci raina ya baci hankalin ga na duka ya tashi zuciya ga duka ta ɓaci dan na tuna shan na meshin doce Yanzu sai mu tafi kasar Afirka ta kudu kenan inda tsawon wannan mako mai karewa aka yi rugunsumin gaske don tunawa da murgayi tsohon shugaban kasar Afirka ta kudu Nelson Mandela. Tsohon shugaban kasar Amurka Barack Obama ya yi tattaki zuwa Johannesburg inda ya gabatar da kasida game da halayen koyi na Nelson Mandela wanda da a ce yana raye yau da zai cika shekaru 100 kenan a duniya. ga Nura Ado Suleiman da wannan rahoton da ya haɗa mana. Ɗaya daga cikin mahimman batutuwan da jawabin na tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya mayar da hankali a kai shine jan hankalin matasa da su ci gaba da jajircewa wajen tabbatar da ɗorewar kyakkyawar koyarwar marigayi Nelson Mandela musamman kan batun yakar nuna wariyar launi domin kada al'ummar yanzu ta zama a bar zargi ga 'yan baya. Babu wanda aka haifa tare da akidarsa na wani saboda launin fatarsa, asalinsa ko kuma addininsa. Mutane suna koyar akidar ce ta tsana ko cin zarafin waninsu. kuma in har mutane za su iya koyar da akidar tsana to kenan za a iya koya musu son juna saboda soyayya ita ce ta fi dacewa a halicce ta tare da zuciyar ɗan adam ba akasinta ba mu rike wannan gaskiya saboda nan da shekaru ɗari masu zuwa al'ummar lokacin za su yaba mana kan yadda muka jajirce wajen ɗorewar kyakkyawar akida Thank you very much, South Africa. Thank you. To daga karamin ofishinmu da ke Legas, mun nemi ji daga bakin Farfesa Muhammad Kabir Isa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria, yadda yake kallon wannan yawan tunawa da Nelson Mandela da ake yi. Eh to ba mamaki cikin lamarin Nelson Mandela, saboda irin yanayin rayuwar gwagwarmaya da ya yi da turawan mulkin mallaka, babban bankin launin fata da suka mallaki Afirka gaba ɗaya, kuma suka kai mu lokacin da najeriya ma ta yi rawan gani wajen wato afirka ta kudu yanci kusan rabin rayuwarsa ya yi sa a gidan kaso kuma duk cikin wannan juriya da gwagwarmaya to saboda haka wannan tarihinsa da kuma ya fito da ya fito ya yi ahuwa ya yi yafiya duk wanda suka mai rashin suka ci da ya masu ahuwa ya masu kuma yi mulki na wa'adi lokaci guda kacal kuma bai nemi ƙarin mulki ba nemi ya mutu a kan mulkin a kan karfin mulkin ƙasarsa ba ya wa'adi lokaci guda kawai ya sauka ya ba da dama wasu su yi don su ba da nasu gudunmuwa to kaga ya yi abin ya yi rawan gani ya abin da duniya da kuma matasa masu tasowa yanzu da da shi. Kana ganin za a iya samun shugabanni da za su iya kamanta yadda ya yi gwagwarmaya da kuma kamar yadda eh, abubuwan da ka faɗi ya jajirce kuma ya sauka a daidai lokacin da ya ga wa'adi ya yi wa'adin shi da. To, ba a rasa ba. tun da in ka duba irin mulkin da shugaban Tanzania yake yanzu da kuma in za a ɗan kwatanta yanayin mulkin shugaban ƙasar Rwanda sun ɗan bar abin koyi sai dai matsalar kamar na Rwanda har yanzu yana kan mulki sama da shekara kusan ashirin da wani abu ma'ana in ba shi ba to ba wanda zai iya yi. Wasu 'yan Najeriya profesa na ganin cewa a wannan lokaci ana cin zarafin 'yan Najeriya a can kasar Afirka ta kudu. Wasu na ganin cewa to ai watakila da a zamanin shi ne ba za a sami irin wannan ba. Shin kana cikin masu hangen haka? A'a, kowace mulkin afirka ta kudu yanzu zai samu kansa cikin irin wannan yanayi kamar ne yanzu yadda ƙasa muke ke cikin wani yanayi na tashin hankali na kashe-kashe da matsalolin rashin tsaro da ake ciki mutane ba su gane cewa wannan ƙasar najeriya ba karuwa take ba amma al'umma ciki karuwa suke saboda akwai kalubalen ciyar da yawan al'umma A gaida Farfesa Muhammad Kabir Isa, muna Najeriya kasancewar cikin wannan mako mai karewa ne jami'an tsaron ƙasar suka yi katarin kama mutanen nan da ake ganin 'yan Boko Haram ne da suka sace 'yan matan makarantar Chibok shekaru hudu da suka gabata. Ga rahoton da wakilinmu da ke Maiduguri, Bilyamin Yusuf ya aiko mana. kimanin 'yan boko haram ashirin da biyu rundunar 'yan sandan ta sanar ta kame a sassan jihar borno ciki har da wasu kwamandodi guda takwas wadda suka sace ɗalibai 'yan matan sakandaren cibo a shekaru hudu da suka shuɗe rundunar kuma ta kamo wasu 'yan kungiyar da aka horar da su wajen kai hare-haren kunar bakin wake a cikin maiduguri da kewaye mayin tamadu na ɗaya daga cikin 'yan kungiyar da suka sace ɗaliban 'yan matan sakandaren cibo a shekara ta 2014 bana cingo ne ya ɗauke mu muka tafi bayan mun ɗauki 'yan matan zuwa sambisa daga nan kuma mun kai su wurare da dama kamar su su yale kasar kamaru mubi da sauransu da muka kai su zuwa san sambisa wasu mu an ba su dubu sittin wasu kuma dubu talatin domin mun kai mu ɗari. shi kuma adam mustapha na ɗaya daga cikin masu sa bama mabame a cikin maiduguri. tuki ne ina sana tukuna na fara sana da ba muka haɗu da wayan nan da muka haɗu da wayan nan to aka aka sun fara kawo bom sun kawo bom ɗin nan sai muna sa tare a cikin gari irin bagaro irin su muna su tiri tiri su kasuwa su for service dai haka. mukaddashin kwamishina abba kyari dai shine ya jagoranci kamo waɗannan ɓata gari. mun yi gadarin intelligence seriously a kansu mu mun yi planning operation namu yadda ya kamata kafin muka shigo Allah ya sa muna shigowa a cikin kwana uku mun kama mutane ya kai ashirin kamar yadda mutane da kuka gani ashirin da biyun na a cikin su mutane takwas a cikin su they are part of mutane da suka je suka yi kidnappi mata na Chibok girls din kuma har daga suka yi na Chibok girls din dukkan su ashirin da biyun da kuke gani da ya part of this suicide bombing da suka yi yake faruwa a cikin gari rundunar sasha wacce jama'a da su sa ido domin gano bata gari a cikinsu bilamin yusuf maiduguri arafa hausa sai mu tafi yankin Sokoto da Zamfara da ke Najeriya inda duk da matakan da jami'an tsaron ƙasar musamman soja ke ɗauka hararen da ƙartin ƙauye ke kaiwa kan bayan Allah da kashe rayuka ba kan gado sai ƙaruwa yake yi. Ga wakilinmu da ke yankin Faruk Muhammad Yabo da rahoton da ya haɗa mana. Ko da yake hukumomi a tarayyar Najeriya na ci gaba da bayyana hubbasar da suke ta shawo kan matsalar 'yan bindigan a yankin Zamfara da suka daɗe suna addabar mazauna ƙauyuka da dama. To sai dai har yanzu 'yan bindigan na ci gaba da kaiwa mazauna ƙauyukan farmaki a wani zubin ma harin nasu kan zo ne daidai da tasowar hadari. in ji wasu mazauna ƙauyukan da kullum ka nemi a sakaye sunayensu al'amarin ya wuce misali. sai isko mutane suka ce ga takarda ga number waya suna son a ba su naira miliyan biyar ba za su kawo mu hari ba to lokacin bayan wannan tim din ya wuce marece na yi bayan isha'i kuma sai ga wasu sabbi sun sake dawowa wanda ba su da alaƙa da wa'ancan suna tawowa kawai sai suka fara halbi gaba ɗaya suka yamuce da gari mazauna ƙauyen gidan guga sun fuskanci irin wannan matsalar kuma suna jin tsoro na yin magana kar maharan su sake far musu barayi ne suka shiga garin daga misalin karfe tara na safe zuwa karfe goma sha biyu na rana suka zo suka samu mutane a gonaki suna halbi wasu kuma a gidaje so har yanzu dai bamu samu hakikanin numban mutanen da nan mutu ba amma dai jiya an yi ma mutum goma sha uku sallah domin idan ka faɗi cewa ga abin da ke faruwa barayin nan sun san katun da duk sun san kowa sun san mure kowa da sauransu. Wannan har-harin da 'yan bindigar kan kaiwa mazauna ƙauyukan da a 'yan kwanakin nan ta haddasa mutane da dama gudun hijira musamman daga ƙauyen taɓanni da wasu ƙauyuka da dama zuwa gandi ta ƙaramar hukumar mulkin raba a jihar Sokoto. Suna kukan 'yan uwan da an ka kashe suna kukan amin sega mashin hamsin ni dai ka gane ni ɗan ɗana uku majiya ƙarfi da mijin armena wallahi ko guda ba sun kashe kuma bisa basu da laifin komi ɗan ɗa'a haka nake daga ni sai Allah. in ji wannan malamin al'amarin ya kai har yanga 'yan bindigar kan yi idan sun kai farmaki saboda tabbacin da suke da shi na cewa babu wani wanda zai iya kawo wa mazauna ƙauyukan ɗauki. ne ƙalubalen da muka fuskanta ba ƙarami ba ne domin suna da tabbaci cewa ko operation suka yi babu wani wanda ka iya tsallakawa hukuma babu wani wanda ka iya kawo wani agajin gaggawa ga al'umma saboda haka ba wai in za su operation ko za su kidnapping ba sai dare yayi ba sun ga da musu to karfe takwas kowa na kallo su yi yanga su zaɓi wanda suka so suna ma in ma bayana a jira a turo su wasu su taho da shi a kwanan nan dai ministan harkokin cikin gida na tarayyar najeriya abdulrahman dambazau ya kai wa 'yan gudun hijirar ziyara a ƙauyen gandi inda yake jaddada a aniyar gwamnatin tarayyar najeriya na ƙoƙarin magance matsalar baki da mutane ne marasa imani saboda haka dole mu tashi tsaye sai mun ga bayan su insha Allah daukacin 'yan gudun hijirar da suka fito daga ƙauyuka kusan goma a yankin jihar sokoto na samun mafaka ne a wata makarantar firamare kwaya ɗaya kacal abinda kan iya haddasa yaɗuwar cututtuka faruk muhammad yabo arafai hausa daga sokoto nigeria sadda ina waka barayi sada ban dana siya ban da lura ba ni da ɗinka ba ni tausayi ba ni raguwa lokacin nan ba ni da imani amma na na ga tausan ta ni ce don Allah mu busa ganta ya ga ne ko ka kashe ta ka kidin a gaida wannan waka daga marigayi gambu sai mu ce Allah ya kare bayansa Matsalar rashin hanyoyi masu kyawu da yana daga cikin matsalolin da matuƙa motoci a Najeriya ke kuka da shi, kuma ganin cewa yanzu haka ana cikin lokaci ne na damina sosai. Muka nemi ji daga bakin Alhaji Dr. Musa Muhammad Mai Takobi, mai taimakin shugaban ƙungiyar masu motocin sufuri da masu zaman kansu na ƙasa, kuma shugabanta a jihar Legas, inda yake ba da tabbacin ayyukan hanyoyi da gwamnatin yanzu ke yi za a ci gaba da yi a sassan ƙasar. Insha Allahu duk inda aka ɗauki alkawarin za a yi hanyar nan in ka je za ka tara ana yin hanya ba ma maganar toll kaɗai ba mun kawo shawarwari cewa ya kamata duk kaman kilomita 100 ko 50 a sa wannan wedge na skeli wanda ita motar da ta ɗauko kaya in ta zo za ta shiga wannan guri a auna in an ga abin da ta ɗauka shi direban ya je ya ƙara wasu kaya akan kayan da aka ɗora masa wannan ɗorin ƙari da aka masa a sauke shi duk kasashen da suka ci gaba suna da wannan ba motar da za ta ɗauki kaya mai nauyi ba ta da wabil akwai wabil kuma in ta zo za ta hau kan sikeli in ka je wani waje ka ƙara kafin ka ƙara za ka je wani waje za ka sake samun sikelin nan kuma sai ka hau shi to muna nan mun kawo wannan shawara kuma mun tabbatar da cewa insha Allahu mu, gwamnati ce mai adalci gwamnatin najeriya gwamnati ce mai neman a zauna lafiya insha Allahu a hankali a hankali za mu kai ga cimma nasara akan abubuwan da muke gani zai ba wa ƙasanmu zaman lafiya zai ba wa ƙasanmu ci gaba kasancewar a najeriya yanzu haka akwai jihohi biyu ne ina jin da lagos da jihar kaduna inda aka soke vio tun da aka yi wannan abu ba fito fili kun tsaye da faɗi matsayin to ai su ba auna motoci ba duba motoci suke ba duba kuɗi suke yi saboda duk mutumin da ya ce duba mota yake ya kamata in ya duba motan nan har ya tabbatar lalle akwai abubuwan da ya kamata a yi a mota to kamata ya ya tsaya ya tabbatar da cewa an yi su amma an tsaye da ni an ɓata min lokaci duk ɓata lokacin nan akan me na yadda in ba da abin da zan bayar a bar na wuce ta baki alhaji dr musa muhammad mai takobi kenan kafa sana bisa toto hannunsa kan sitiyari ya rike kan mutuwa yai mai a teka wamsai ya tsallake A ƙarshe sai ƙasar Kamaru inda hukumomin ƙasar suka kama wasu sojojin ƙasar da aka yi ta nuna hoton bidiyonsu ɗan tsakanin nan yadda suka kashe wata mace da goyonta tare da wasu matan ma saboda zargin wai 'yan ƙungiyar Boko Haram ne. Ga Abdurrahman Gambo Ahmad da wannan rahoton. A makon jiya ne aka yi ta yaɗa wani faifan bidiyo da ke nuna yadda jami'an sojin suka yi ta ɗirkawa matan da ƙananan yara harsashe har guda ɗaya. da fari dai gwamnatin kamaru ta bakin kakakinta isa ciroma bakari ta bayyana bidiyon a matsayin na boge inda ta ce sojin da aka nuna ba su yi kama da na kasar ba amma bakari ya ba da tabbacin gudanar da bincike kan lamarin majiyar tsaro daga yankin arewa mai nisa ta shaidawa manema labarai cewa a ranar lahadi aka kama sojojin kuma tuni aka tasa ƙeyar uku daga cikinsu zuwa birnin yawunde yayin da aka ci gaba da tsare guda a marwa daga cikin matan da sojin suka hallaka har lahira har da mace mai goyo da suka ɗirkawa hatta yaron da ke bayanta alburusai kazalika sai da sojin suka rufe wa matan idanu da kyalle sannan suka umarce su da su zauna ƙasa kana suka yi musu ruwan alburusai. masu sauraron mu da haka muka zo ƙarshen wannan shirin a madadin injiniyan namu ibrahim tukur dan mutan kefi ni garba aliyu na zaria ke maku fatan alheri.